الحمد لله الذي رفع بالحلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يستطيع ماء الجديد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المسلمين وأتباع المرسلين وأنا وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الإمة صافية وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واتفى أسرهم إلى يوم الدين amma ba adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 27 da tara ko yau muna 29 ga watan zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da wato sha biyar da watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin abu ubaida da ke nan bypass masallacin da aka fi saninsa da masallacin malam kamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'adakatu بين التشيع والتصوف أرض ونقد wanda suke rike da littafi a hannunsu wannan shine majalisi na 69 a darasin da ya gabata mun dauko ɗaya daga cikin malam maganganun da yake yi cewa wato a alamus sufiya wa alaƙatuhun bishi ake wata shayin manya-manyan malaman sufaye da alaƙar su da shi'a da kuma shi'anci ya kawo ibrahim bin adham da kuma shaqiq bin ibrahim al da ma'aru bin fayruzul karki sannan ya kawo malamin hudu bishir bin harith alhafi hafi nabiyar ya kawo taifur bin isa abu yazid al na shida ne. al bin Mansur al-Hallat al wanda aka kashe shi shekara ta 309 to a shafi na 246 inda nan muke malam yace ya al qadi iyad al-qadi iyad ya fada a yace Allah ya ji kansa mai ashifa a juz'i na biyu shafi da tara. ya ce wa ajima a fuka gada da ayyaman muktadir malaman fikihu sun yi ijima'i a kwanakin da sarki al-muktadir yake shugabanci alaƙatil hallaci akan kashi hallaci wa salbihi da kuma tsire shi li awahul ilahiyya saboda yayi da awaita shi Allah ne wal qawl bil hulul da kuma maganan cewa da Allah da bawa suna hadewa a zama daya walam yaqbalu tawbatahu ko da ya tuba malamai ba su yadda sun karɓi tubar hallaju ba wa kadalika haka mun haka nan ma suka hukunci fi ibn abil ga algarafi wa kana ala nahawi mazhabin hallaj shi ma yana kan irin mazhabar da hallaj yake kai suka hadu suka ce da shi wannan algaraki din da hallaj dukkan suka kafirai ne arna ne hukuncin su hukuncin kisa haka malaman wannan zamanin suka yi wa zakara al-imam ibn kathir ابن al ijma an ghairi wahid min al ulama wa annahum ajma'u malamai sun haɗu alaƙatlihi cewa a kashe hallaju kuma hallajun nan kafiran kafiri ne arne ne zindiki ne ya fita ya bar addinin musulunci a kudintu maganganun da ya yi da kuma aikin da ya yi na kafurta da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da malam ya faɗa tabin mamaki magana cewa hallaju arne ne magana ce kun ga da malam ya kawo ce alƙadi ya faɗe ta cikin ashifa kuma ashifan nan ana karanta ta a nan ƙasan saboda girmanta da matsayinta mm. an kai lokacin da yara ko haifarsu aka yi a nan ƙasan ana samu su suna a mm. ba ka aka ba? eh? mace ma shaba ku? ana yi? Hmm? to to shi ne malam yake wannan magana kama tare da haka ko wanda suke ganin kamar yadda za ku gani a karatu malamai fa ne malam alƙazi ya ce wa a fuka bagada da ayyamal muqtadiri ala qatl al-hallaj wa salbihi li da'awahu ilahiyya saboda yayi da'awar cewa shi Allah ne malamai suka ce wannan hallajin arne ne ku kashe shi kawai eh? Allah mu ma ba kwai shi ba yanzu sai kuma sun gama cewa kuwa Allah ne sai kuna rigima da su sai wani ya ce shi bai san ana rikici da musulmi da wa eh in ka ce mai hujjarsa sai ce wa ai jin mai la ilaha illallah ga wani ya gama cewa la ilaha illallah kuma ya ce maka shi Allah ne ya ra'ayi wannan yana cikin ru inda wasu suka shiga to babi na kafirci ba a rufe kofar duka kuma ba a bude ta duka dole a yadda akwai wanda zai yi aiki ko magana da za su kai su shine kafirci wannan magana da ibn kasir ya kawo ya shi kaito maganan ijma'i cewa ba mutum ɗaya ba akan cewa halladu kafiri ne arne ne ya zo cikin albidaya wannan haya na ibn kasir juz'i na sha ɗaya shafi ɗari da arba'in da tara وقد أده السلمي أما سلمي يا كرغ حلاد من أئمة الصوفية وذكره يا كرغ شيء ضمن الطبقات الثالثة من طبقاته ينا سكن طبقة نأخو ناسو قوانا اللي تفن مالا شرف سالة دي ربوتا للي يا كاو malamai guda uku ya sa cewa suna cikin gulatu sufiya daga ciki akwai hallaju a daidai lokacin da hatta fidiya da tausir na shu ibrahim a cikin suratun najimi in ban manta ba ya kawo maganan hallaju da wata ƙisa doguwa cewa annabawa ma sun taɓa taruwa akan hallajin nan a can wani guri ne a shekul kabiru shine ibn al-arabi shi ya ga wannan taron game yadda shi yake faɗa to sai yake cewa wa zakar anna jama'atan radduhu ya umbata cewa wata jama'a sun yi raddinsa ma'ana sun yi karɓarsa wani fahu sun kore wani fahu sun kore an ta kone lahu ƙadaman fita saucewa a ce yana da wato wani gabaci a cikin sufanci wa jama'atan wata jama'a ko maƙabiluhu sun karɓe su wa sahahu sun inganta mazhabahu mazhabarsa wa asnau alaihi suka kuma yi yabo gare shi yanzu idan hallaji yana a shek sharif yana ganin hallaji yana cikin gasu amma ibrahim yasu yana ganin cewa hallaji yana cikin mutanen kirki magana wa za a ɗauka diwaninsa na faɗa muku na so in ɗauko shi akwai fa inda yake faɗa cewa kafartu bi dinillahi wal kufur wajibun yace na kafarta da addinin Allah kuma kafarta da addinin Allah wajibi ne haka shi hallaji yake faɗa sai suka zo suka yi tawili suka ce a'a nan ka farko abin da yake nufi wai a lugar larabci yake nufi wai a ta gaɗiya ah. wai na rufe addinin Allah kuma wai rufe addinin Allah wajibi ne to ya za a ka rufe addini kamar ya eh haka ya faɗa lafazi da lafazi ka farko bidinin lahi, sai ce wal kufur wajibun na kafarta da addinin Allah kuma kafarta da addinin Allah sai ya ce ainihin wato wajibi ne sai ya ce sun ma'aka zo ya zukuru sun ma'aka da sannan sai ya fara ya zukuru a tsawalahu yana ambatan maganganun hallabi wa yan kulu yana nakalto ta bil asanibi da isnadi yana nakalto a da halayen hallabi wa karamatihi da karamominsa mushiran bidalika ila qabulihi wanda yake nuna maka shi sulami cewa ya karɓi hallaju a matsayin mutumin kirki wannan in ka zo tabaqatus Sufiya da sulami shafi 300 da bakwai da shafi 311 kaga shi as-sulami a lokacin da malamai suka ci sun diki ne kafiri ne arne ne to shi sai zo yana yaban shi a matsayin mutumin kirki ne da shi ne sai ce wa bi nahar sulami wa madhhabihi kwatan kwatan maganar sulami da manhabar safil halladi zahaba sha'arani al-imam sha'rani haka ya tafi wa ghayruhu da waninsa wa naqalu an ba'di e, suka nakalto daga sashen man asna alal hallaji wa'inda suka yabo akan hallaji qaulahu zantansa ta innahu lam yara ma yujibu qatlahu cewa shi bai ga abin da zai ci ya wajabta ba a kashe hallaji wa aka zo suka fara ya tarahamuna alaihi suna cewa Allah ya ji kan hallaji wa ya wani an suna neman masa yadda in an kira hallaju masu sai a ce radiyallahu ta'ala anhu a daidai lokacin da mai alƙadi iya ya ce malaman fiqh a bagada da lokacin al-muqtadir sun haɗu sun ce a kashe hallaju arni wa yubaliguna suna yin mubalaga su wuce gona da iri fi addi karamatihi wajen kirga karamomin hallaju wa a ahwalihi da halayensa alkhabisa wacce take mai muni wa aqwalihi al-munharifa da maganganunsa waɗanda suke karkatattu wa zakar wa zakaru suka ambata an al-qushairi annahu ashara ila tarkizihi ya wato tazkiyatihi zuwa ga tsarkake shi wa qabulihi da karɓar talmihan dan ya nuna cewa wato abu ne mai kyau mai daɗi haifu yadda zakarai ambata min aqwalihi daga cikin maganganunsa mustashidan biha yana mai kafa hujja da ita fil a cikin fasal fasali alladhi aqadahu li bayan aqaid as-sufiyya wanda ya kulla shi saboda bayani akan aqidar sufaye wa annaha min aqaid ahli sunnati wal jama'a cewa wai aqidin sufaye lallai suna daga cikin aqidun ahli sunnati wal jama'a wanda wannan ba gaskiya ba ne kwanan nan ai ga rigima ta balle tsakanin su da yan kadiriya da yan tijaniya ana tawa ana rigingimu. kowa yana ta kokarin siya kamba mashehunsa siya girmama shehinsa sama da ka'ida kaza wannan ya ce shehinsa kaza wannan ya ce shehinsa kaza haka ake yi muna cin karo da wa'annan ainihin wato abubuwa inda kun ga wannan biya duk da ban sani ba na so in zo da rediyo amma na manta amma babu bambanci a kula da kyau jama'a ba bambanci ga waliyan Allah da manzon Allah da Allah abu ɗaya ne kun ji abin da wannan ke faɗa ba bambanci tsakanin Allah da waliyan Allah da Allah da manzon Allah abu ɗaya ne abu ɗaya ne Eh? ya sa maka ce muku an yaudari mutane a najeriya Dari kunan da suka tashi zuwa sai suka ce farkon ta istigifari da hailala da salatin annabi to ƙarƙashin salatin annabi ne za a kaji kullum ba su da wata magana ta baki a zahirinta sai ƙoƙarin nuna maka san annabi amma fa akan kai fagen da wani zai rabu da sunan san annabi ka ji ya samu matsayin da ko annabi bai da shi eh yana mun sha faɗa da magana da shi Ibrahim ya faɗa cewa tarani muridan la muradan wa innani za a ganni gobe alkiyama ina kan kujera ni kowa ke nema a guri na ni ba na neman komai a gurin kowa sai ya ce wa innani ni shehu Ibrahim liyal mulku wat tasrifu ni nake da mallakar me za a gobe alkiyama da sarrafa abin da za a alkiyama sai ce kuma ya samu wannan matsayin ne bil mustafa ma'awa wai saboda san annabi ya samu wannan matsayin da Allah mallakan kiyama da me za a kiyama yana hannun Allah ko yana hannun annabi eh ba shi bane dalilin da yasa kake karanta fatiha kake cewa maliki yawmiddin to sai ce wa innani ni shehu ibrahim liyal mulku kaga kawo aljaru wal majrur ga ɗalibin lugan larabci yana nuna maka yadda Allah ya kibanta da shi ko shi kadai shi ma ke da wannan liyal mulku ni ke da mulkin mai ra'ayi gobe alkiyama wa tasrifu da sarrafa ma kai abin da za su yi ci amma kuma fa ya samu wannan matsayin ne bil Mustafa al ma'a wai saboda annabi da san annabi ya samu wannan matsayin to tambaya annabi na da wannan matsayin Allah ne ya faɗa a ƙur'ani cewa rafi'ud darajati dul arshi sai yace yulqir ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi li yunzira yawm at-tala yawmuhum barizu sai yace la yakfa ala Allah inhu shay a ranar ne ai Allah zai tambaya ce liman al-mulku yawma dala idan Allah yayi magana lokacin da zai annabi yana nan ko bai dala akwai wanda zai amsa ba wanda zai amsawa sama da ƙasa sai dai zaki zai amsawa zaki ya ce lillahi alwahid alqaha to tun da kaga ko idan Allah ya tambaye ce limanil almulku alyawma ba wanda zai yi magana Allah shi ke da amsa ya ce lillahi alwahid alqaha kuma lokacin da Allah zai wannan tambayar duka babu wanda bai na to annabi bai samu wannan matsayin ba amma in ya samu tunda ya ce wa inna ni ni shehu ibrahim inyas liyal mulku a bari mu gani in ya tsaya shi da liyal mulku ni nake da mulkin mai za a yi wata sirifu da sarrafa abin da za a yi goba da kiyama to a irin wannan ne yanzu kaga Allah ne ya faɗa ƙarara a Qur'ani zai tambaya ce limanil mulku yawma kaga ba wanda zai amsa ko sai Allah zai amsa to tunda ka saka sunan annaba a ciki yanzu nan sai su ji yadda magana sai sai baka kuma kai makiyin annaba ne haka suke in ka ce baka yadda ba wannan matsayin da shehu ibrahim ya zai ya samu gobe alkiyama saboda san annabi ne kace ce ko annabi ma wannan ba matsayinsa ba ne yanzu nan sai su biya sai ce kuma ka rage annabi ba haka suke mana ba haka suke yi to shine na faɗa muku haka suke yi su jujjuya al'amura wa qallabu laka al'umura haka suke yi to bari ku ci gaba da jin shi eh amma da suke ba a cikin da ya raba waliyin Allah da manzon Allah ba a cikin da raba manzon Allah da Allah dan abinda ya raba waliyin Allah da manzon Allah a kakkada mu waliyin yana nan an da manzon Allah manzon manzan Allah yana manna da wa wali da Allah da annabu, da waliye haka kaga ba har yana hannun shi don ka gane yanzu ka matsa wannan ya matsu a shige cikin juna to haka aka haɗe mun kuma cewa maka Allah yana da haƙƙin bauta annabi yana da haƙƙin biyayya Oh. wannan yasa wani ya ce yana zaune ya ce insha Allah wa shita ya kawo atafi wanda zai bada ma'anan musharaka ya ce wa annabi in Allah ya so in ka so annabi ya ce masa insha Allah wa hadu ya ce masa yanzu a ja'alta ni lillahi niddan so kake ka sanya ni in zama kishiya ga Allah haka kake so to irin wannan na manta ne da na zo da rido da ƙarar da zai fitowa sun zo kwanan nan suna ta rigima su wannan ya dago waliyin shi ya ce shi ya fi wannan ma ya dago ya ce shi ya fi wannan ma ya dago ce shi yanzu bari ka ji wannan yanzu bari ka ji wannan a'a ai ku da kuke da shirin miniyar ana ji su kuma na bunu cewa na ku ku yana fita wai gasa ce tsakanin istijaniya da bakadiriya ya kadiriya wai ya kadiriya ta je za ta ɗibi ruwa a rijiya tana kiran sunan shi da kai ta wasu da shi allah ya ka ruwa sai ga ruwa ya kika rijiya bayan da ba ruwa ita ce maganar da yake amma sunan na san suna ne kana haka su da ya faru To kun gani sai yake faɗa ita wannan da ta ce shehu abdulkadir jilani ruwa ya cika rijiya to ita kuma Tijjaniya da ta kira shehu tijjani sai ba a ga ruwa ba ta ya ɓaci wai maimakon ita wannan tun da karamarta rijiya ba ruwa ta kira ruwa rijiya ta cika da ruwa ita kuma wannan karamarta ba ma sai ta ɗibi ruwan ba ko da ta koma gida da kwanuka da ina duk inda ya kamata ta ɗibi ruwa ta zama amma cika su da ruwan wato don a nuna maka cewa kalama shehu tijjani ita wannan rijiyar ya kawo a yanzu har yanzu da aiki sai ta ɗiba ta tafi gida ko to ita wannan saboda ta kira sunan shehu tijjani to ta fi ƙarfin ta maɗi ruwan ko da ta je gida ko ina an riga an cika kwanukan da ruwa saboda tsabar karama inda Allah alga ta da lokaci bai wuce ba a zauna ana karanta mutane irin wannan tatsuniya a karanta mutane Allah ya ce annabi ya ce ku ta karanta mutane tatsuniya eh mu kullum muna kokari a nuna mutane Allah da annabi ko kuna kokarin sai kun nuna mutane wasu tsofaffi saboda Allah ba eh to shine matafi cikin littafi kaga ar-risalatul qushayriya shafi na 38 wa tarjama lahu al-yafi'i al-imam al-yafi'i yayi tarjama satar da matan muwassa'a tarjama wacce aka yalwata ta wa yaz'um yana fada cewa annan nasa qad istalafu fi amri mutane sun yi sabani akan al'amarin hallaju faminhum man balaga fi ta'zimihi a cikin su akwai wanda ya kai makura gurin girmama shi wa hallaju wa minhum daga cikin su man balaga fi takfirihi akwai wanda ya kai makura gurin kafarta shi sun mai kula sai yake ce wal muhaqqiquna amma masu ta haƙiƙi e itadaru anhu sun ba Allah ji uzuri wa ajabu suka ba da amsa amma sadara anhu bi ta'wilatin akan abin da ya faru a kansa ta hanyar tawiloli ta abu kaza da ya faɗa yana iya ɗaukan fuska kaza abu kaza kamar yadda na ce muku yana da diwani ya faɗa ya ce kafartu bi dinillahi wal kufru wajibu ya kafarta da addinin Allah kafirce ma addinin Allah wajibi ne shi wasu suka ce to wannan maganar da ya faɗa tana da tawili ai abin da yake nufi wai ya rufe addinin Allah kuma rufe addinin Allah wajibi ne wa minhum daga cikin su akwai al-qutub ustadul arifina wal akabir alladhi khad'at li qadamihi riƙabu kullu wani min badin wahajirin akwai wato ustazul arifina wal akabirin lazi da kuma manya a khada'at liqadamihi riƙabu kullu wani wanda wato wuyan wato afasta ta taka wuyan kowane wali min bari waliyin da yake mutumin da ba na gari ba na ƙauye wa hadirin da ba wato eh, ko kuma ya zamanto wanda ke nan da wanda baya Ba babin sai zamanto da ma'anar wanda ya halaka ya mutu sai ce a sheku sharifu alhasibun nasibu muhyiddin abdulkadir jilani ko ka gani wa minhum daga cikin su sai suka ce akwai ustazul arifin wal akabir alladhi kada li qadamihi riqab kulli wali من بعد وهاجر الشيخ الشريف الحسيب النسيب مهي الدين عبد القادر الجيلاني والشيخ الكبير العارف بالله الشهير إمام الطريقة ولسان الحقيقة الشيخ شهاب الدين السهر وردي والإمام الرفيع المقام حجة الإسلام أبو هامد محمد الغزالي وغيرهم ممن يطول ذكرهم malam yace da wasan su wanda in ka ce zaka kawo su bal wahum ya'tadiru bal wa yata'azzaru hasruhum da malam yace zai ma wahala halaka ce zaka iyakance su cikin waɗanda aka ce sun ba da amsa amma maganan gaskiya da abin da ake jingina wa shi Abdul Qadir Jilani wannan duk karamomin ƙarya ne yana da su a nan gurin wasu karamomin ma shi malam nasu kamar Allah ji kafin ya rasu shi yake fada karamomin shi Abdul Qadir Jilani wala da na sabu na sabar za ta zo da na zai da rabi wani abin in aka kunna wallahi za ka yi mamaki wai an taba fadarsa a ƙasar nan eh kuma an a waƙi duk da an yi a ce maka idan ka tashi kai ka tsana eh ko? zaman bagadaza ba ya hana ya ganka ya je ka ko aina shi abu da in ka tashi kai daga kano kai ka tsana ko ka buga kai na shi abu da jilani yana bagadaza yana ganin ka har a ce maka ba dan kunya sarkinsa ba da ya ɗauko aljanna ya tasauta gaba eh a shige ta a nan ba ba don girman abdulkadiri ba don shi abdulkadiri yana jan Allah ba kunyan Allah ba wallahi da ya ɗauko aljanna ya ajiye ya buɗe ce ko ya shiga duk wa'annan waƙe-waƙen a nan ƙasar an yi su amma wasu ba san yadda aka yi ba shi yasa kullum muke faɗa yan izalar na farko da kuke gani wahalar da suka sha ta nuna ne wanda suka zo daga baya ba su san wahalar da aka sha ba ku duba kala rawi duk yadda yake da wasa da barkwanci a wa'azi amma a wannan lokacin saboda yana tattaka bidiyoyinsu an ɗaure shi ya fi su arba'in ya sha ɗauri da kake gani a haka ya kuma wanda ya fito ya ce zai gaba da gaba da su ya sa ai mala bakar goma ba ƙaramin wahala ya sha eh ba ƙaramin wahala malam ya sha to ka gani wannan ya zo cikin mir'atul jinan wa ibratul yaqdan bil yafi juz'i na biyu shafi na 255 da da shafi na 253 to shine sai malam yake cewa hada huwa al manhaj al mutasawwifa wannan shine hanyar wanda suka yi da sufanci alal ragmi tare da kai su min ijma'i ulama wal fuqaha tare da malaman fiqh da malamai sun ijima'i ala kufurin hallaji wa qatlihi cewa hallajin nan kafiri ne arne ne a kashe shi wa raga ragam min tare da kuma malamai sun naqalto namuzaji adidati wato bambance bambance da yawa min kufriyatihi alqawliya na maganganun da hallaji yayi na kafirci wal da kuma na mai na aiki fa innahum yatarahamuna alayhi amma tare da haka sai sai Allah ji dan hallaji Eh? walisanu halihim lisan halinsu yal'anu man asa man asahamahum wato yana tsine ma duk wanda ya ce maka wafta ya bada fatawa wa sharaka fi qatl himil ya ba yayi musharaka wajen kashe imamin su fil kufr wa zandaka a kafirci da zindiƙanci yanzu a nan ƙasar kowa ya gani ba a ɓoye aka yi ba a bayyana aka yi jabbar ya je ɗauko maganganu yana yi asali cin yana yi kan malam Allah ya jarrabe shi ya koma kan haɓɓan annabi manufarsa yana ganin ba zai taɓa yi waye addini ba hankalinsa ya kwanta sai ya rushe sabu. wannan ya sa ma cikin maganganunsa ya ce ƙarya ne ba wani mutum anas ba a taɓa yin shi ba ma tare da cewa kuma galibin hadisan da suke da alaƙa da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama wasu hadisan anas ne rawaito su tare da in ka karanta littattafan mahaifinsa za ka samu ɗauki suke da maganganu cewa akan anas dan maliku amma ya ce ƙarya ne ba wani mutum har sai da ta kai yana faɗa cewa a karatun shi da binciken shi ya gane saba'in da biyar na gaskiya yana hannun yan shi'a sai ya zamanto uban shi ba a shi'a ya mutu ba amma kuma fa gaskiya saba'in da biyar ta kwace ne kuma kai ka san duk wanda ya tafi lahira in dai Allah awo zai ya kai mutum aljanna ba kowanne Allah ya ce wa aka nuna a tarafu bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar min sayyi'a asallahu an yatuba alaihim yaushe ne Allah zai yafe musu dole sai an dauki ka'idar innal hasanati yuzhimna sayyi'ati dalla waye zai je wa Allah lahira da kaso 25 na aikin banna kaso 25 ne aikin kware kaso 75 na aikin banna ta yi tsammanin zai tsira eh to sai ya gano wannan karatun ko da babansa ya bar duniya ya mutu a aƙidar da abin da yake na gaskiya tattare ta bi wuce ashirin ba saba'in da ne haka ya faɗa ban ci ya ce baban shi ba amma lisanul hal ɗin shi haka ya faɗa kowa ya ji firar a bbc da sai ya zo fara kan sahabbai manufarsa daga kan malaman hadisi zuwa sahabbai yaya za a yi yayi abin da sai an daina ganin duk wani sahabi da wani malamin hadisi da yawa addinin musulunci hidima da kima Ta sai zo ya ja hadisi ya faɗi wata kalma mafi muni waɗanda suka kaman kusan shekara ɗaya akwai program da muka taɓa ya ƙimla rufe na nutsa wani a cikinsu na ce to ga maganar da ya faɗa sai ce waɗannan malaman da sahabban su suka faɗa wa annabi korewa yake eh? tare da kuma baban shi fa da ya haife shi sahihin muslim din nan littattafan nan ya karantar da su an ɗauka amarya murya fasarar shi kai hatta wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya fasarar da ya hadisan ta saba da fasarar da shi ya musu sai ya ce wata mata ta zo wajen manzon Allah duk malaman duniya babu wanda ya taɓa tunanin wannan akan annabi balman hasali abin da hadisin yake nunawa tawadu'un annabi da yadda annabi yake da sauƙin mu'amala kowa yana ba shi haƙƙinsa cewa ta zo wajen manzan Allah akwai ruwa yadda suka ce wa fi aqli hashe matar tana da matsalar taɓin hankali ta zo ta ce ya rasulullahi ina da buƙatar ina so zan ganka ga sahabbai nan sai wannan Allah kamar nan nan bakin masallaci ga titi ya raba sai ka tsallaka can sai ka tattauna da mace ka ji me ya kawo da sai ka dawo wannan mutumin ya zo ya dauki hadisin nan ya fassara shi ya ce wannan cewa inna li ilaika hajja din da take na zo ina da bukata ka sai fassara sai ce bukata ce ta da namiji kuma ya ce da annabi yake ɓanta da matan saduwa da ita haka bai faɗa ba dan ya ce ya biya mata bukata irin ta ɗa namiji haka ya faɗa eh mace a ce ta zo wajen annabi ta arzu alaihim sai fassara sai ce ta zo tana wa annabi kwarkwasa haka ya dinga aka zo ana neman shi a yi da shi ya ƙi ya zo ya ta cika baki eh wannan ba na faɗa muku ɗaya daga ciki ne maganganun hanyar suna da in ba ya zama dole ka sa su ba ka sake maimaita su ba su dawa amma ku duba ku gani aka zo aka zauna aka yi muƙabala don Allah muƙabalan nan da aka yi da aka gama ba a sa wa duniya kowa ya ga abin da aka yi ba? eh? kowa ya ga lafiyar da aka yi Eh? to dama in baka saba da muƙabala ba ka ɗauka an zo muƙabala za a baka dama ne kai ta bayani sai sanda ka gama ai ba a tattauna matsalar karatu haka akwai ka'ida maudu'i da tofi to kuma musamman maganar da ka faɗa ka ce wane ya ruwaito ya ce wa annabi kaza a littafi ga lambar hadisi yanzu an zo an ce buɗe littafin karanto inda aka faɗa babu in kana zaune na zo na ce malin nuna ya ce maka kada ya ce maka kada sai aka zo kai malin nuna ka ce ma malin sha'ibu kada sai aka samu bai ce ba dan Allah ya faɗa kana zaune a kofar gida sai wani ya zo ya same ka ya ce wani ya zazzagi babanka ga ma kalmomin da ya amfani da su sai wanan ya zo wani ka faɗa sai aka bincika bai faɗa ba yanzu wancan na farkon shi ya yi zagin ko wannan da ya kawo magana wanda ya kawo magana to tun na an zo ka ce malaman nan sun faɗa an faɗa wa annabi maganan nan an zo an ce a buɗo littafi a karanto inda aka faɗi maganan nan babu malaman ne suka faɗawa wa annabi magana ko shi amma tare da haka saboda ƙin Allah dala an samu wasu daga cikin sufaye a ƙasar nan da suka ce zalunta sa ko ba samu ba har yanzu suna kai Ta zalunta sa aka yi siyasa ne an yi wane ne wane ne wane ne haka suke faɗa haka suka faɗa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu to shine sai ya ce wal yafi'i shi wannan yafi'i yaz'um anna ba'dan nasi yana faɗa cewa wasu sashen mutane qad balagu fi tafsirihi sun kai makura gurin kafarta shi ma ilmihi tare da ilimin sa bi anna al ulama'a wal fuqaha malamai da malaman fiqh humul ladina hakamu alaihi zalika al su suka yi masa wannan hukunci thumma mani ita zara. sannan yana siffanta duk mutumin da ya kawo ya ba da uzuri an hada zindiki da wannan zindikin da annahum min ahli tahqiqi sai ce wai yana daga cikin malamai masu tahqiqi ma'ana malamai ma abuta ilimi da duniyar ilimi ta shaida da iliminsu da tsoron su da nagartarsu bayan sun ce halladu kafiri ne sai ga wannan mutumin duk kuma wani malami da ya zo ya ce a maganin halladu tana da tawili sai kuma ya ce to yana cikin malamai masu taƙiƙi wa baligu yana kai makura fi fihim wajen siffanta malaman wa madihim da ya su wa yaglu yakan ma wuce gona da rifi manzilatihim wa makanatihim wajen faɗin matsayinsu da darajarsu su wa yuhawwilu yana tsoratarwa min halihim ya faɗa maka halin su wa fadlihim da falalarsu muhawilan yana mai kokari bidalika da wannan addifa an hadha zindiqil kafir mari sai ya kariya ga wannan zindiqin kafiri wanda ya fita daga addinin musulunci wa qad tarjama lahu min ulama'i shi'a malaman shi'a sun yi tarjaman sa kaman al-kunsari wa dhakar i'tizal al-qadari an aqwalihi ya ambaci cewa Imam al-Ghazali ya zo ya bada uzuri akan zafin sun maqala sai ce min jumlatil mu'tadirina daga cikin jumlar wayanda suka kawo uzuri an hafawatihi al-batila dangane da fadawa rami babba na bannade min ulama'il ta'ifa daga cikin malaman wannan ta'ifa ya'ani ash-shi'a sai ce huwa ainihin wato al-khawajatu nasirul milla wad-din at-tusi haisu qala inda yaci, inna murada la hallaji bi qawlihi hallaji da ya faɗa yace ana al yace raf'ul ina raf'ul inniyati duna al wannan magana ce da suke faɗatta shine alladhi yulqi al-fariqa bayna al wal wanda yake yin watsi da bambanci tsakanin bawa da abin bauta sun mazakara sannan ya ambaci an nurin lahi tusturi a shiri. sahibu kitabin majalis almu'minina qawluhu magana satta inna hadha rajula wannan mutumin lamma kana min shi'atil imamiyya yayin da ya zama daga cikin shi'a imamiyya wa kana yad'u an-nas ila nasr Wai wa yubashshiruhum yana musu bishara Bilfarji, cewa za su samu mafita wa sahib min ardi wato tsaliqana amma qaribin ma'ana yana musu magana cewa mahadi zai fito nan gaba ba da daɗewa ba daga ƙasar ɗaliƙana wa ya sirifu an wuju al'ammaci yana karkata tare da shi an gani? inda mai mulki wani lokacin za ka kawo mai matsala ko uwa kuɗe uban kuɗe maganin kazi eh? ba ruwan shi da wa ciki da kuka fito za ka kawo mai matsala to maganin kazi to da aka gaba a cikin maganar matsalar da ta faru ba a gwamnatin banul abbas to wannan yana ciki to kaga yana musu bishara da cewa an kusa samun mafita ma halina zuwa wanda kwanan nan an samu wani shakki a garin nan cikin satin nan ya bayyana ya ce shine mahadin kuma abin bakin ciki sai rasa ta inda zai bulla sai a Kaduna har da turanci mahadin yana ji wallahi mallam eh ya ɓata rai ya tara 'yan jaridu ya tuma kansa carbi ya ce shi ne mali Allah malam shi yasa daga cikin matsalar mu malam a ƙasan nan sai ana cikin wani abu wanda shi ya kamata ya zamanto matsalar kowa da kowa sai mu je a ɗauko wani abu sai kaga kuma an saki wannan mai muhimmanci an koma kanwa kan wanda bai da muhimmanci hmm? yanzu ku kalli kwanan nan rigimar da aka yi ta yi tsakanin wata mata da mijinta ko? wai ta dai ko ta kama shi ne ko mene ne? Eh to eh, kullum muna wa matan nan kashi ne ku daina ɗaukan wayan ku kuna duba ba sa jin magana eh? abinda ba su gane ba yanzu ko kwanan nan wata kwana biyu ranar farko ta kira ne ta faɗa min matsalolin mijinta su uku ne ba ki da matsalar ci ba ki da matsalar sha duka abubuwan da suke muhimmai a rayuwa mijin ke rayu dan abubuwa ƙanana na rayuwa tsakanin ke da abokan zaman ki wanda kina iya hakuri ba abin da zai faru kin zo kin ɗauki kishi matsananci kin sa ki za zauna lafiya na ba ta shawara eh gwargwadon abin da nake ganin zan iya washe gari karfe goma sha biyu na dare ta wuce da rabi zuwa karfe ɗaya na sake zan waya girin-girin ina sake zuba sai na ga ita ce wai matsalar jiya ce na ce to yanzu yara ai yi. Eh? na ce mata da Allah barin tambaye ki mijinki mutumin kirki ne ko mutumin banza sai ta ce min mutumin kirki ne na ce tambaya ta biyu ki da Allah da alhasanatu da sayyi'atu na shi wanne suka fi yawa sai ta ce da dai alherinsa ya fi yawa amma yanzu sharrinsa ya fi yawa don na ce tutun da haka ne ka so auren ki dawo gidan don mijin da kika gano yana da sayyatun da ta fi yawa hasana to mai amfanin zama da shi na ce dawo don ce amma kuma ki sani duk sanda kika wuce zaman gida kika dawo billahi allazi la ilaha illa allah ya jarrabe ki na ce yanzu kin ga kan kina da ɗakin kanki a gidan in kin dawo yanzu gidanku ba ɗakin da aka aje saboda ki za a haɗa ki da ƙannanki ku dinga kwana tare in an ɗauke wuta kina bakin ƙofa wani in zai je fitsari sai ya taka min kitai kafin ya je dawo wallahi ko ba ka to ba sa jin magana na rantse muku da Allah irin wannan kitsin na waya wasu sai an zo an yi alkawari da mu da matan da iyayensu ah. mijin ya yi complete wani bacci za akwai wacce fa aka zo aka faɗa min fa ah. eh mijin yana bacci tamfurin ɗin wayan shi ta ɗauka ta sa hannun shi ya buɗe da ta tashi ta dinga gudu tana sauro sauro saboda kada wayar ta rufe sai ta ga me take so ta gani a wayar daga gidansu ta tafi wani gida ta tafi wani gida tana mugun gudu tana saura saura tana ta bubuɗe wayan kada wayan ta sake ta buɗe wata a zo a zauna a yi alƙawari a ce ta daina ta sai ta bari karfe biyu na dare uku in mijin ya abin nan ce mamaya ta ɗauki wayar ta shiga bayi ta kulle tana so sai ta gani to muna cikin wannan abin ana maganan abubuwa sun faru abinda mata ba su gane ba na faɗa musu daga cikinsu na ce muku sau da yawa mazan ku suna samun matsala amma ba kwa iya gano matsalar daga ina ne na ce na rantse da Allah na gano adadi na maza da yawa da suka zama mutanen banza ba don sun shirya ba su zama 'yan iska sai mata ne suka mayar da su 'yan iska an yi an gana abin da nake nufi abin da nake nufi yanzu kamar shi wannan da ake magana kan shi na farko ku duba ku gani yana da karancin shekaru na biyu yana da kuɗi na rantse muku da girman Allah mata ba su ya neme su ba wallahi sun neme shi kuma wallahi neman kakka ɗauka wai noma nema nomal haka ko da sihiri da bala'i da tsafe-tsafe wallahi sai sun neme shi ni fa na yi kes ɗin da na gano irin waɗannan abubuwan suna faruwa wata in ta gwada kai da ita abin bai sai ga ta koma neman sa'a ta hanyar wajen malaman tsubbu da bokaye kuma ba auren ba aure take so ba ita wa Allah ya jarrabe ta da kai abin da take so kawai ta kulla alaka ta kwanciya da kai Ina ce to nawa ne yanzu na ku mace tana zaune da namiji ta ga mijinta ya fara wasu halaye marasa kyau ta fara tunanin ta ina matsalar shigo shi na ce da yawan ko mataki na rigima kuke ɗauka kuma na ce lokacin in matsalar tana da alaƙa da irin wancan abin rigima ku ba zai warware matsalar ba sai dai ƙara lalata abubuwa eh shi ne abin da ake ake saboda namiji in yana son abu yadda yake bibiyar abu ya bambanta da yadda in mace tana son abu wata na idan Allah za ta iya shekara goma sha wani abu tana son abu ba ta haƙura da abu ba ana haka ko ba ana yi a arba'in mako to to kaga mu muna cikin wani abu a nan ga maganar zubar da jinin mutane can an kama wani an yi kaza an yi kaza maimakon wannan ya zamanto ita ce hadisatul yawmi ranar da abin ya faru ah. wanda ya ga yadda abin ya faru ka je ka gani mutane tashi suka daga unguwanni mabambanta aka tafi gidan wai an tafi kallo Murgima ce alade tsakanin mata da wa ku kyale su su ji da abin da ke gaban su kuma yanzu ita wacce ta fito ta take ganin tana da wani fakato na abin ta fuskar dai shari'a wannan ba wani abu da zaka kama domin ita shari'ar musulunci tana da nata mizanin na tabbatar da abu a dokar Najeriya ma fa mutum ne zai kashe mutum ya kashe shi amma sai a kai shi kotu sai a ce ana zargin shi na ba ka ke yi ba eh, <laughs> kisa fa mutum zai ba kokonto ya yi kisa an gani ya yi shi ma ya ce a yi amma a kai shi kotu sai a ce ana wa ana zargi ko ba ka ake a ƙasar nan ba to sai ana cikin wani abu sai wasu su je yanzu da ta ɗauko ta yi tonon silirin ta faɗa abin da za ta faɗa sai ta zama mai sai ta samu mai wannan shi zai sa matan suke sun daina san shi eh? yanzu ba akwai ɗan kadunan nan na ba wani da aka hukunta shi eh? wani wane ne waye wane ne Eh, yana nan an san garin nan ne wanda kwanaki yan uwansa suka hukunta shi dan Allah in zu. da ya zo yana iskancin a fili tsakaninku da Allah matan ke bin shi ko shi ke musu wace biyo wani su suke biyo shi ba shi yake bin su ba kuma abin da yake tukiya abu da shi kenan abin da yake faɗa ba shi yake kiransu ba su suke wa <laughs> so don Allah mu dinga ɗaukar matsalar da take ita ce matsala maganar hayaniyar aure da rigimin aure kowane gida da tashi matsala yadda ba haushe ku daina ɗauko mana ɗaiɗaikun matsalar ku ku shagaltar da mu da ita don Allah ku ban mu da matsalar da ita ce ta take damun al'ummar nan mu yanzu ba abin da ya fi damun mu maganan matsatsin rayuwa dama ka aje shi wannan ba a magana yanzu ya ma za a yi al'ummar ta rayu ta hanyar ta zauna lafiya a daina zubar da jininta da kame ta da ɗaure ta da waye bana ba shi wani ba da ke gaban to sai ana cikin wannan sai ga wani ya je kawai ya ɗauko wata fitina sai ga kawai gaba ɗaya wannan abin da ya kamata ya zama shi ne karan ishu sai a bar shi sai a koma wani abu wanda yake ba shi yake da muhimmanci ba Allah madaukakin sarki ya samu dace to shi ne sai malam yake cewa a me yake cewa a ashe mun kai karshe malam shabu sai ya ce me ina muka daya ne eh sun mame ويسر آآ والخروج من الدين ليقتلوه بها ويسرف وجوه الأمة من متابعة بن الأباس سيش اتهموا سيسكة تهمتيش بالزندقة لسوى زنديقه والخروج من الدين تشايا فتدق الدين ليقتلوه بهذه الوسيلة لنسكشي شتوانا تولنا معين روضات الجنات mujalladi na uku shafi na ɗari da bakwai da shafi na ɗari da takwas da shafi na ɗari jami'an yana mai tattarowa fi difa'ihi wajen ba shi kariya baina manhaj sufiya tsakanin manhajin sufaye wa rafida da shi'a li yu'akki da wahidatahum dan ya karfafa haɗuwarsu. su yana cewa wa qad natasaalu fi ma hukima al-hallaj zamu tambaye a akan me akai mahalladu hukunci wa qudi alaihi bil kan akan me yi masa hukuncin kisa sai ce inna hadha amra hadhihi al qadiyya wannan matsalar qadiyat al hallat sananne ne sirruha sirrinta wa ma kana sirruha kafiyan fi yawmin min ayyami da abin da ya kasance sirrinta boyayye ne ko bai kasance boyayye ba cikin kwanaki daga cikin kwanaki sai ya ce laƙar kanin halladu ya kasance ƙuwatan tarifa wato ƙarfi ne mai kuɗawa. kana markazan ya kasance santa ce liljizabiyya da ainihin wato kusbowa ta yadda layu zara uba a kamance sheniya da shi yaltafu haulahun nasu aina mahalla duk inda ya sauka zaka ga mutane sun sauka wa yasiruna ma'ahu aina hala yana tafiya duk inda ya bi sai a bi shi wa ka kullu sufin ya daidai yake da kowane sufi yuhibbu alal bait wanda ke san mutanen gidan manzon Allah li'annahu kana yuhibbu rasulullahi domin yana san annabi haka suke faɗa duk zindiƙanci da tabargaza da mutum yi sai ya gama sai ka ji kuma ya kira annabi sai kuma ya jingine da shi sai ya ce li'annahu kana yuhibbu rasulullahi wa kana alul bait iz zaka mutanen gidan annabi a wancan lokacin ya mahuna fi an takuna daulatu lahu suna kwaɗayin a ce daula ta kasance tattare da su wama kana banul abbasi banul abbas su kuma ba su kasance ba yatma in nuna za su samu natsuwa ila shakhsiyatin ka shakhsiyatil hallaj muhib zuwa ga wani mutum kaman wato shi hallaj wanda yake masoyi ne li baiti nasl rasulullahi ga mutanen gidan manzon Allah wa ma dama al matsar hallaji ya kasance ku da ayatan mai da'awa ne ga wannan ra'ayi qawiyatan kuma da'awar tana da ƙarfi tasiru fi kulli makanin tana tafiya kowane guri wata tajihu ila kulli badin tana fuskanta kowane gari Da fa yajibu al-hifaza ya wajaba tsarewa ala amnin daula akan amincin daula wata hasinan da kuma kariya listiqrari ha dangane da tabbatar wata an yi nakkala bil hallaji sadi yadda za a yi hallaju azaba ta banka shi ba Allah ya ce menene wa laqad na alladhina domin kun fi sauti ba, da sawti fa da lahum kunu qiradatan eh waja'alna min nakala ce azaba ta banka shi wa kana maqtalul hallaji dinan cewa ma kana maqtalul hallaji dinan qatl yace da ɗaya kashe haddadu ba addini ba ne wayanna ma kana siyasiyan ba hasan ya ce dan da dala yanzu matsala Abdul Jabbar aka ce cewa ba an kira fa mutum an yi mukabara a fili ka ce da buɗe littafi faɗa da inda magana take har lokaci ya kare kana cewa ba lokaci minti goma a to dama awa lokaci yake so a bashi ka kalli duk na duniya ana yin shi ne da tsari na lokaci ko ka taba ganin dubin in ba na mahaukata ba ne a zo kawai a ce to za mu ba ka awa ɗaya kai ta magana sai ka gama ni zo yi awa ɗaya ana magana wannan muƙabala ce ba muƙabala ba ce surutu ne to yadda ka ga haka halladu ga akwai wanda suka ce kashe shi ba addini bane siyasa ne a ciki ai ga akwai waɗanda da yawa suke ganin ci ai matsalar shi wannan wai siyasa ce kuma shi yasa ka ga ina rantse maka da Allah idan Allah ya jarrabe ka da fitina ko ta ɗauri ko zuwa gidan yaro ko wani abu in ba ka da alhaki ba abinda zai same ka ko ko daure ka aka Allah sai ya saka maka natsuwa Sheikhul islam bin kimiyya da aka daure shi a kurkuku ai galibin rubuce rubutan da ya ba a fili ya yi shi ba a kurkuku yaushe yasa ya ce in kun kashe ni in yi shahada in kun kore ni in tafi doron ƙasa in yi siyaha in yada addini ya ce in kuma kun ɗaure ni in yi kalwa zan samu nazari lokacin nazari to sai gashi da tafiya sai tafiya yanzu ba kwanaki kun da an ce ya rubuta wani littafi mai shafi dubu biyar ma ko ba na mu sai ba aka kai ba wasiƙa zuwa ga cif jun a to littafi ne mana yanzu duk girman wannan littafin fa bai kai shafi dubu ɗaya ba to sai aka ce maka mutum ya rubuta wasiƙar da tafi wannan littafin su biyar wannan wace irin wasiƙar ce don Allah eh? ba littafi ba littattafai ne eh? me a a kaje ne ka bincika <laughs> yana bayanin yadda aka yi an zauna da wane daga nan abu kara shigo sai ga shi duk abin da muka yi ta faɗa muka ci kwangila aka ɗauko a wannan wasiƙar an faɗa ko ba faɗa ba an faɗa an faɗa to shi sai malam ya ce sun mai ƙulu sannan sai ya ce innal mantika sahi mantiki sahihi Allah ya fi muhandisu fi abahafil tsibba'i. Ah. kada injiniya ya ba da fatawa a ɓangaren likitoci sai ya ce wa minal adalati yana daga cikin adalci Allah ya hakuma ala hadhihi al-imam shabiqa kada a hukunci ga waɗannan kinkima kinkiman malamai wanda girman su ya kai girman duwatsu sai ce ibn al-arabi al-hallaj ibn al-faridi man lam yablugh madahu wanda bai kai matsayin su ba aw qarihun ko bai kai mai ma bai kusance su ba wa an ahad shuyukhi ya ambata ɗaya daga cikin malaman salamma ma qila lahu yayin da aka ce masa inna fulanan lallewa ne ya ta'ana ibn arabi yana sukan ibn arabi annahu qala yace annahu qala yace kaza kaza sai ce wa hal min haqqil khanafisi shi yana daga cikin haƙƙin ƙananan ƙwari an ta hukuma ala a'malil usul sai hukunci akan aikin zakoki kuma a ƙwarin hashara irin waɗannan waɗannan an kunna butula ciki zuwa sune hasharar sai ta abe daga cikin aikin ƙananan kwari sai hukunci akan aikin zakoki tun استمر الدكتور الدكتور صوفي بهذا الاسلوب sannan sai wannan dukkan ya ci gaba da tafiya da wannan uslubin arrakis mai sauki yace uslub hanya ce ta wanda man ayatul adillatu damida wanda dalilai masu fasa kwanya suka gajiyar da shi wan nususus sati'a da nasoshi masu haske fi difa'i wajen kariyarsa an a'immatul kufri wa zandaka akan a'imma na kafirci da zindiƙai mu'azziman iyahum yana mai girmama su wa ta'inan yana mai suka fi fuqaha ya ahli sunnati wal jama'a a wajen malaman fiqh na ahli sunnati wal jama'a ulama'ihim wa qudatihim da malaman su da rahimahumullahu lidabbihim saboda kariyarsu an dinin lahi dangane da addinin Allah fi mawqifin min halajil kufri min hallaji al-kufr wa rabbi wajen matsayinsa akan hallaji na kafirci da rafidanci wa gairihi da wani sami da mawaqif na matsoyi sai ce kai fal tabbataccen abu annan hallaji shi'i hallaji dan shi'a ne wa galin sannan dan shi amma mai gulu fi tashayyuhi wannan shi an tansa mai shahadatul ulama shi'ati anfusihim da shaidan malaman shi'a sai ce walgari garibu abin mamaki annahu alar A kan wato imin nassi shi'ati ala tashwi'ihi wa bi'aihi kan yadda 'yan shi'a suka tabbatar da shi'ancinsa da kuma da awarsa albabiya albabiya shine zama mai gadi a kofar ɗakin mahadi fi manhabihim a wasu sai ce fa nan ladina tardamu lahu da as-sufiyya wayanda suka yi tarjamar sa cikin sufa wa min ahli sunnati daga malaman sunna ma lam yadhkuru shay'a an tashayyu'i galibi in sun zo maganan halladu ba sa magana alaƙar sa da shi'anci illa ma kana min qawli shaykh al-islam al-mutaqaddam sai maganar shaykh al-islam wanda aka gabatar shine wato a shafi na 245 alladhi yadullu wanda ke nuni ala guluhi akan guluhin su fitta shi a cikin shi'anci walakin na sufiya ta laye haɓa'una bai ta ‘yan shi'a ba su damu da maganar shi'ancinsa ba ma dama matuƙar fi a walihi a cikin maganganunsa wa walihi da aikinsa da halayensa ma ya tashidu na bihi akwai abin da za su kafa hujja da shi alama badi'ihim wa qa'idihim a kan farkonsu da aqilinsu wa afkarihim da tunaransu sai yace wala yadurruhum bai cutar da su kaunuhu wato kasancewarsa ko kaunahu qutila aw suliba aw kuma bi kufri an tsire shi ko an kashe shi ko an hukuncin cewa kafiri ne sai yace wani shahara zalika an koda wannan ya shahara daga gare shi sai yace wa mimma yadullu ala tashayyuhi qawlul fadi qawlul qadi iyad an ibn abil garaqi eh, garaqi annahu qala wa to annahu kana ala nahwi madhhab al-hallat maganan al-qadi iyad da yace yana kan madhhabar hallat sai ce wa sayati zikruhu mufassalan haisu innahu mimman ittahara annahu min as-sufiyyati shi'ayyati al-munharifa min al-munharifina wani zai mamaki a ce me za'i mutum a ce A tashayyu wa tasawuf yanzu in kana sauraron waƙe-waƙen da masu bege suke da yawa daga cikin 'yan ɗari'unsu akwai abin da za ka ji suna faɗa a waƙoƙinsu amma na rantse da Allah ka san aqidu ne da shi'a in dai ka san shi'a ka karanta ka to ka san kana ji ka san waɗannan abin ababen yan shi'a ne yake shiga cikin waɗannan mawaƙan nan in ɗari yana masa tasiri Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya ba za mu yi tsokaci ba yau akan komai za mu ci gaba da yawa ƙasa addu'a shi kenan kawai duk wani wanda yake da hannu akan matsalar nan to Allah kai mana maganinsa su ma Allah ya mana maganinsu su mutanen daji da suka hana mutane zaman lafiya ba yawa ita kuma gwamnati Allah ya ba ta ikon yin abin da ya dace don wallahi ba yadda za a yi wannan jinin da ake zabarwa Allah ya bashi abin inda ba Allah ya gama da kowa ba tun da Allah ya sanya akwai mutuwa da lahira wala ko kai wa kanka abin kware ko kai wannan matsalar ka ce ko shugabanni su tashi su gyara ko kas su gyara matsalar su ce eh Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai dan uwa malam Sani Rabi'u Alkanawi malam Sani Rabi'u Alkanawi kwanaki ya dan samu ibtila'i na rashin lafiya yana hanya zai tafi wani guri a mashin da awa ma zai tafi aka samu jarrabawa mai mashin ya yana kan mashin aka ture shi to an yi aiki aiki a lokacin bai yi ba gaba ɗaya ya samu sauƙi yana iya taka ƙabar to yanzu sai an sake yi masa aiki da haka a madadina da madadin duk wani ɗan uwa da sako zai kai masa musamman ahalin sunna wanda suke da kishi akan abin da dan uwa malam sani alkanawi yake wajen ba sunna kariya gwargwadon abin da yake iyawa to mu roƙan masa Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya da haka za mu yi tawassuli da wannan sunaye na Allah da manzo Allah ya ji wani yayi addu'a da su yace na rantsi da Allah ka Allah da abin da in an roƙi shi siya ba siya amsa Allah da ya jarrabi annabi ayuba da rashin lafiya mai tsananin ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya tabbatacciya wacce babu cuta a bayanta Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya bari as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya shafi ya mu'afi ya rabbal alamin ishfi shifaan la yughadiru saqaman وآفه آفية لا يقوها داء اللهم إنا نسألك شفاء الآجل من كل داء وسقم اللهم أذهب البعث رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبه الثواب الصحة والعافية وارزقه القوة والسلامة يا شافي الأمراض يا مؤافي الأجساد يا أراد ima ibadihi ishbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين